a wannan littafi mai tarin albarka na aljami a turmuzi ko sunan turmuzi na al'imam abu isa muhammad ibn isa a sauri a turmuzi ba janareto ba yana hura muka إيه. نعم نعم الترمذي تعال الترمذي أولا ما صلى فيه عن بركة تم السجود الصلاتية آه، جوال في حرف jihar آه، في حرف borno mun yi karatu duka a wannan littafi goma sha bakwai ko yau karatu na goma sha takwas mun yi karatu karatuttuka sha bakwai yau karatu na goma sha takwas muna ganin laraba daren ashirin da takwas ko da tara ga watar jima'a da tsari hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren shida ga watar hudu watar april ko abrilu miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida miladiya a jiya ko karatunmu na sha bakwai kai yau na sha takwas a karatunmu na sha bakwai ina jin mun kwararo karatu mun tsaya a kan muna na a kitabu salam muna na a kitabu Sola. in ban sha'afa ba muna nan a kan babi na ɗari biyu da talatin mun tsaya hadisi na ɗari uku da takwas haka ba yau za mu tashi hadisi na ɗari uku da tara da sha ɗaya har mu rufa da goma na ɗauka ranar da goma ya ƙi rufuwa kenan za mu tashi na ɗari uku da sha ɗaya kenan ƙarƙashin babi na ɗari biyu da talatin da biyu haka za haka imamu turmuzi ya ce باب ما جاء في القراءة خلف الإمام بعد بيان ديزو game da yin karatu a bayan liman ga mamuje imamu turmus ya ce haddafana hannas qala haddafana abda bin sulaiman an muhammad ibn ishaq an maqbul أم أم محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال عبادة بن الصامت يجي قال صلى يجي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح النبي يصلى الأصبح يجي عبادة manzo الله صلى الله عليه وسلم يا يصلى asuba fa qultu sai na ce fa saqulat alayhi qira'a sai karatu yayi wa annabi mai nauyi karatun qur'ani yayi masa nauyi falan man sarafa lokacin da annabi ko ni ina ganin kuna karatu bayan liman ko قال سيد قلنا يا رسول الله سمك يا من الله إي والله قال إي والله منا أبا أبايانك أما زي من دمامه قال سيد النبي لا تفعلوا كذا كساكي إلا بأم القرآن سيد كرة فاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها للي يتلم ريكي babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba قال وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وانس وابي قتاده وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى حديث عباده حديث حسن وروى هذا الحديث عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عباده بن الصامت عن النبي قال لا صلاه لمن لم يقرا فاتحه الكتاب ما صلى النبي كان فاتحه قال وهذا اصح والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام أكثر أهله ما في يوم ما أبو تائله سنت في أكم وتن ذي كان تفاتها أفايل من أصحاب النبي والتابعين وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك نعم وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق to ai kai esin ka ba kunne ke ba gashi nan duka yana ba mu eh, wannan ke a nan abin da za mu duba hadisin nan وهو قول مالك بن انس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون القراءه خلف الامام mu ɗauki hadisin babi hadisin babin nan ya gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana jan sallah sai karatu ya tarke masa ya masa nauyi bayan an idan sai ya ce kuna karatu bayan limami kuwa sai suka ce eh muna yi sai annabi ya ce daga yau kar ku sake sai fatiha domin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kenan kamar wannan hadisi yana nuna mana idan mutum yana bin liman sallah a matsayinsa na mamu dole ya karanta fatiha an gane ko babu bambanci sallar asar ta karatu ne sallar bayyana karatu ne sai ya yi an gane ko sallar tawa sallar bayyanawa sai ya yi to sai da kuma za mu duba a nan ke sai dai abin da za mu duba a nan da za mu tantance magana da shi ne jama'a ai wannan ma a sallar menene ya samu annabi sallar asuba sallar asuba ko ana bayyana ne? ana bayyana ta to wannan ya nuna mana kenan wannan hadisi yana nunawa ko a sallar da ake bayyana karatu ma mu lalle lalle ne karanta ne ya karanta fatan ina fata an gane to amma hadisi nan da inji ne bai inganta to tun da hadisi bai inganta ba imamu malik ibn anas da abdullahi ibn mubarak da imamu shafi da imamu ahmad da ishaq suna ganin cewa idan kana bin liman sallah lalle lalle da ka karanta fatiha ina fata an gane in mun ce sun kafa hujja da wani hadisin hadisin da yake ne to suna da wata hujja annabi yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta ne ba fatiha kenan su su idan kana bin liman sallah ko sallar bayyanau ko sallar asirtau lalle lalle ne ka karanta fatiha to mun ji gabar farko sai gaba na biyu babul ma ja'a fi tarkil qira'ati khalf al-imami idza jahara al-imamu bil qira'a babin da yazo cewa ana barin karatu a bayan liman muddin liman ya bayyana karatu <coughs> imam turmuzi ta dasan al-ansari قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاد عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله إن صرف من صلاته يا تيجي دغمه صلى يا يا جادي منشي da ya zo ƙarshe ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya fice me salati daga sallar da jahara fi habil qira'a annabi ya bayyana me ya bayyana me karatu a sallar fa qala sai annabi ce hal qara'a ma iya ahadun minkum shin ya yi karatu tare da ni wani mutum ɗaya daga cikin ku alifan a dazu to ya ce alifan dazu wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza qara indika قالوا للذين أوتوا ilma ma za qala anifan annabi yace kuna karatun qur'ani a baya na? tambayar da ya musu فقال رجل نعم يا رسول الله sai wani mutum yace eh ya manzo Allah muna yi qala sai annabi yace inni aqulu ni ina gaya muku mali unazi'ul qur'an me yasa ne kuna jayayya da ni a qur'ani ina karatu a bayyane sai kai ma ka yi kenan kana ganin kenan karatu na ne bai yi ba me yasa kake jayayya da ni a qur'ani me yasa kuke jayayya da ni a qur'ani ku ce kowa sai ya karanta nashi kenan ana annabi ya hana ko bai hana ba ya hana qala sai ce fanta annas sai mutane suka hana alil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da karatu tare da annabi fi ma fi fihi rasulullahi min as-salawati bil qira'a a sallolin da annabi yake bayyana karatu sai suka daina karatu su sahabbai amma sallar da annabi yake azurtawa kamar a za raka hudu duka sahabbai suna karanta fatiha a zukatansu haka al'asar amma magariba rako wajen farko tunda yana bayyana karatu ba su yi karatu ko da fatiha raka karshe na magariba sai su ma su yi fatiha tunda asirce ke yi rakowoyi biyu na farkon isha sahabbai shuru suke yi annabi ya karatun qur'ani tun da a bayyana rakowoyi biyu sa na karshe sai su yi shuru eh, sai su hasu fatiha amin a sarce tun da a sarce ke magari eh, eh, a subayi ko rakowoyi duka biyu da karatu a bayyana ke yi to su karan kansu sahabbai sai su yi shuru kun gane wannan bayani to ah yanzu abin da nake so ku gane a yanzu an samu takara babin ɗazu sun kawo hadisin da yake nuna ko da kana bayan liman ko da karatu bayyane ne ma mu zai karanta fatiha ko ba ka ba a nan kuma haka samu hadisi annabi ya hana to kaga hadisin da ɗazu cewa annabi ya kaya musu asuba su rika karanta fatiha hadisin da izini ne bai inganta ba wannan da muka karanto yanzu kuma na annabi ya hana a sallar bayyane in kana bayan ka kai karatun qur'ani hadisi sahihi abu dawud ya kawo sunan nasaya sunan kubra sannan kuma ah, ibn majah ya kawo ahmad ya kawo ibn ibn ya kawo abdurrazzaq ya kawo bayaki ya kawo cikin sunan kubra saboda haka wannan sai dai abin da ya rage wancan wancan hujja ɗaya ne la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amma hadisin da suka kawo hujja cewa nabi ya yi magana sallar asuba ya ce don mai ba karatu bayan ta bai inganta ba to ga hadisin da ya inganta to kaga wannan da'ifi ne wannan sahihi to ka ba a aiki da hadisi da'ifi qala wa fil babi an ibn mas'ud a cikin babin cewa idan liman yana sallah yana bayyana karatu kai ma mu ba za ka yi karatu ko da fatiha ba an samu hadisi akan haka daga ibn mas'ud وإمران ابن حسين حديث إمران بن حسين وجابر بن عبد الله حديث جابر بن عبد الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن وابن أكيمة الليث اسمه أمارة ويقال عمرو بن أكيمة وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهري فانزع الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت سيدنا كراتون قرآن تبدا النبي يا هنا اصلي بيننا وليس في هذا الحديث ما يدخل على مرة القراءه خلف الامام باب او حديث ابن زي شغروا وانت يكي غني يا حالتا يكرتو بايليما لان ابا هريره هو الذي روى عن النبي هذا الحديث ابو هريره شيروتو وانا حديث دغا باكر النبي نا النبي يا هنا اذا متينا بالليمان ya yi karatun ƙur'ani a bayansa ya karanta fatiha amma a gefen guda kuma abu hurairu kuma yana da fatawar za ka yi karanta ƙur'ani a bayan lima ko da sallar da وروى أبو هريرة عن nabi annahu qala abu da ya rawaito daga annabi ce man salla salatan lam yaqra fiha bi umm alquran fa hiya khidaj hiya khidaj ghayru tamam annabi ce duk wanda ya salla bai kar um, duk wanda ya salla bai karanta fatiha ba kuna ji salla sa kasashe ne da kasashe ne amma ku duba fa wannan annabi yana magana wanda ya salla kamar shi ne da kansa yake sallah shi ne ai bai sai in yana bin liman ba to shi da kenan kaga shi na hujja wanda suke kafa hujja da haka fa qala huwa hamil al hadith sai mai dauka hadisi ya ce ina akunu ahyana wara al imam in wani lokaci ina kasancewa bayan liman qala sai ce ikra bi hafi nafsika sai abu hurairah ce karanta fatiha a zuciyarka وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم النبي أمرتني أن أنادي إيه شيلا Allah salatu illa bi qira'ati fatihatil kitab babu sallah sai da karanta fatiha wa ashab al al yaqra rajul idha واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة واختار أما فصل ذا أكثر أصحاب الحديث يوم yaqra حديثي rajul idha ja'ala al iman الإمام qira'ah kada mutum ya kada mutum ya karatu Qur'ani idan liman yana bayyana mai karatu wa qalu suka ce yattabi'u saktatul imam zai bi shirun liman kawai shiru zai wannan shi da fatawar waye aktaru ashabil hadis kenan ana mala kun mutum abin da kace nuna mana kaɗan daga cikin malaman hadisi su suka ko da yana bayyana karatu za ka raka fatiha amma mafi yawan malaman hadisi suka ce muddin limai yana bayyana karatu za ka kawai za ka yi sauraron karatun za ka yi kun gane wannan bayanin وقد اختلف اهل العلم في القراءه خلف الامام ما ta ilimi sun yi sabani na ilimi game da karatu bayan liman fara'a aktaru ahli ilmi min ashabin nabi wa tabi'in sai yawancin da yawa cikin ta ilimi cikin sahabbai da tabi'ai suke gari, wa man ba da wanda suka biyo bayan tabi'ai alqira'atu khalfal imam kai karatu bayan imam وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق شنو مذهب مالك وابن المبارك والشافعي لأحمد الاسحاق. وروي أرويته عن عبد الله بن مبارك هذا عبد الله بن مبارك أنه قال عبد الله بن مبارك أنا أقرأ خلف الإمام ni fa ina karatu bayan liman wannan su ya karau na ko suna karantawa illa qauman min al-kufiyina sai dai wasu mutane da garin kufa su ba su yi wa ara amma abdullahi ibn ya yace ba duk da ni idan iman yana sallah ko da yana bayyana karatu ina karanta fatiha wa inni ara wa ara ni fa ina ganin anna man lam yasra salatuhu ja'iza wanda shi ana bin liman a sallar bayyane sai bai karanta fatiha ba sallar da yayi ka kenan ibn Bari ya dauka kenan karantawa bayan liman din ya dauke sa sunna ta mutabiya ina fata an gane وشدد قوم من أهل العلم وسو كما بتا علم سنطننتا في ترك قراءة فاتحة الفاتحة الكتاب كبر كراتون فاتحة وإن كان خلف الإمام إن أفايد فقال لا في الأصول سنة وشدد وشدد قوم من أهل الكتاب في ترك قراءة فاتحة الكتاب wasu mabuka ilimin sun tsananta hukunci da laifin wanda bai yi karatu fatiha ba wa in kana khalfa ba ko da yana bin liman sallah sai ya karanta fatiha to sun tsananta sun kausa su harshe a kai fa qalu suka ce la tuzdu salatu illa bi qira'ati ta. kitab sallah baya yiwa baya isa wasu an karanta fatiha wahdahu kana aw khalfa liman ko da mai sallar shi ɗaya ne ko kuma yana bayan waye yana bayan liman wa za abu ila ma rawa ubada ibn samit ali nabi wa qara ubada ibn samit ba'da nabi khalf al imam ubada dan samit yayi karatu a bayan annabi a bayan liman وتعول قول النبي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ya yi tawili ya ce ya kafa hujja da hadisi la salata illa bi fatiha illa bi qira'ati fatiha ko la salata liman وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما وأما عمر بن حنبل قال فقال ابن إمام عمر قال معنى قول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بما في الكتاب إمام عمر إذا أبن حديث يكي النبي باب صلى عليه وسلم كان تفاتيها فا إذا كان واحد إني أنا صلى الشناع شناع أما إن إيه أنا لي من وقال لي ما يعلوه حسن واحتج سيكما قلت شيء إمام أحمد بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام هذا إلا صار يكما حجة ده حديث إذا أصل جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله من صلى ركعة وده كرم إيه صلى ركعة قدام لم يقرأ فيها بأم القرآن إن بيكرم فاتحة فلم يصلي فيه صلى أي كبر illa an ya kuna wa rahima sai dai in yana bin liman ne to ba sai ya karanta in ji waye in ji قال عمر فهذا رجل من اصحاب النبي امام احمد بن حنبل يتو ga mutum cikin sahaba annabi ta'awwala qawl annabi ya fassara mana ya yi tawilin fada annabi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab anna hadha idza kana wahdahu in shi dayin to kaga shi ne salaf kaga salaf ya fassara hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sai salaf yace annabi yana nufin in kai ɗaya ne kake sallah an gane ko don ko kana bin liman ba a yadda ka yi ba don in dai liman yana karatu a bayyane don hadisin da muka kawo a farko wannan babin hadisin abu huraira da annabi aka yi eh, da yi da sallah ya ce kuna tsina karatu kuna karatu bayan suka ce eh salibi ya ce me yasa kuna jayayya da ni a karatun qur'ani salibi ya ce daga yau duk wanda yake bin liman sallah to karatun liman shine karatun sa واختار عمر هذا القراءة خلف الإمام وأن لا يترك رجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام to mu duba yanzu dai gashi nan mun samu hadisai sun zo da mun samu babu biyu a jere wanda suke tunkuɗe ɗaya Dina albani shi yana da fatawar in kana bin liman sallah muddin liman zai bayyana karatu bai halatta kai karatu amma in a sallar asirtawa ne ya halatta kana da fatiha zuciyarka ko kuma sallar bayyanawa ne kuma liman yana karatu ne ba a na'ura ba kana sahun bayan can da ita ba ka jin komai na karatun qur'ani ko kana iya karanta fatiha domin yace shi qur'ani ko ka karanta ko ka saurari karatu ne a yi ɗayan biyu to ga shi yana can baya bai ji karatun ba bai karanta karatu ba to kaga shi ne to bi sifatu salatu nabi da nasu jina an gane akwai kujjoji da ya kawo da yawa na daga cikin hujjar shi ne wannan hadisin shi ma na zina albani ya kasa su faru salati nabi manzo Allah yana sallah sai ji wani yana bin sa a karatu na karanta da ana idan wace me yasa kuke jayayya da ni a karatun Qur'ani sai ya ce daga yau idan kuna bin liman sallah karatun sa karatun a sallar bayyana ko malamai sun kara da fada ala wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu ya na karatun qur'ani kuma ku saurara musu an gane ku sannan ko idan limaitin khairu maghdubi alaihim wala dhalin kace amin muka ce tamkar ka karanta me fatiha a babin kar jiban da wata kuma yadda muka yi bayani a baya Idan ba an gane wani saboda haka gaskiya abin da za mu fi natsuwa da shi shine magana Nasiruddin Albani kuma shi ne fassara da Jabir dan Abdullahi ya bayar cewa la salata man lam yaqra bi fatihatil kitab yana aiki ne ga wanda yake sallar shi daya ko kuma yana bin liman a sallar asirce shi ne zai karanta wannan sai babin gaba babun ko da ce ba babi ba sabo ko حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام كنت لا مكان جابر جابر بن عبد الله يقول duk wanda ya salla a raka ɗaya bai karanta fatiha الا ان يكون وراء الامام illa an من wara من sai من ya yana binne masa hali mai zai قال أبو يسا إمام ترمذي su babu ma ya ما inda da دخول nasu babin abin da mutum zai faɗa yayin shiga masallaci masjid wurin jada shi ne masallaci ƙur'ani ya kirawo shi da jam'i a wurare da dama ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إنما يعمر مساجد الله وأن المساجد لله فلا تلقوا مع الله أحدا يا ضوء مفردي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا وكذا يا ya zo ya zo da fasaji duk qur'ani ya koya maka wa inna la rabbi duka babin me za a faɗa yayin shiga masallaci wani zai shiga masallaci ma da waka حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ليثي عن عبد الله بن حسن عن امه فاطمه بنت الحسين وانا حديث افامل الزنا كرويته don kaji an ce maka daga abdullahi dan hasan wani shi da abdullahi dan hasan eh, abdullahi dan Hassan, kuma dan Hassan, kuma dan ali dan abi talib don hasan ɗansa yana alifikan annabi ya haifi ɗa ya san masa suna Hassan. kuma shi kuma hasan ya haifa wa babansa anas babansa Hassan kai Hassan ya haifa wa babansa Hassan. jika mai suna abdullahi shine abdullahi bin Hassan, bin Hassan bin ali bin abi talib al-hashimi al-madani to shi kuma wannan ya roto an ummihi fatima bin husayn ya roto hadisin daga mahaifiyarsa fatima yar husayn don babansa haka ya eh, matarsa fatima yar husayn an ha ita kuma fatima yar husayn ita ce fatima yar husayn yar fatima yar husayn Eh, idan ta kai fadima yar husain dan ali dan abi talib don sai na ali ya haifi husain husaini ya haifi ya sai wa mamar ta kwara fadima to da gare ta ita kuma an jaddace an jaddace a ta karbo daga kakarta tul kubra overall fatima babbar fatima fatimatul batula fatimatul zahra uwar hassan da husaini هو سيد شباب أهل الجنة تاعو يصينا علي هزلانا هذا الشيكرة يقول تارس بايا النبي صلى الله عليه وسلم دا ودا شدا تارس الشيكرة عشرة كتا فاتمة يرعى النبي ما يجرى هذا الوصير الشيكرة عشرة كتا لا ترسل dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya lafiyar ajali Fadima ta zo sai ta kuta sai sirri da yata sai gaya mata a kunnen ta ya ce na kusa mutuwa don kullum malaka jibril yana so ko min da muna bitan qur'ani so sau ɗaya a kowane ramadan bana sau biyu muka yi alamar zan mutu sai ta fashe da kuka sai annabi ya ce wata ruwaya ta ke ce shugabar fatan aljanna wata ruwaya kuma sai annabi ya ce da ita ai ke ce farkon wacce za ki mutu baya da hannun ki ke ce farkon wacce za mu sai ka fara murna kana tare sai jama'a duk ba ɗaya ba ne ba a ce za ka mutu saura wata nan kurkun za ka yi dariya ai sai ga da suke da tabbas akan tauhidin su tabbas akan imanin su babu da alkun da alkun da hana akan da su kawai su ta fara murna bayan rasuwa da da wata shida sai ka mata rasu radiyallahu anha wa arda Fatima qalat Fatima tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan hadisin tsakanin wa walidin wa ma walada ne tsakanin mahaifi da abin da ya yi yanzu annabi ne yake gaya wa yarsa Fatima wanda kaf ƴaƴan annabi babu wacce annabi ke so kamar Fatima kaf ƴaƴan kam cikin annabawan ko babu wanda Allah ya so kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu biyayyen annabi yake ga biyayyen kuma Allah ya tsara Fatima din don ki kamanni da sai da annabi kamar kara da haka ta kam ta yan annabi babu wanda ya kama da annabi kamar kai don babaki yadda annabi yake kaunar ƴar Fatima ta yi aure amma gidan gidansa sai na da ta annabi ya ce ya aje ta a cikin gidansa a cikin masallacin wanda kullum ya ce sai ya ganta zai fita da safe yana sai ga yan ya shigo sai shi ne ya ganta kafin shi da saboda saboda haka haka akai a jikin har ma a tsaye da yayi kure masa kifiya a gidan wane da a fi annabi ta fatima ba tsoka ta yawa kusa abin da zai cutar da ita zai cutar da

wa qala sai ce rabbi kulli zunubi وافتح لي ابواب رحمتك ولا شنو قايل واذا خرج اذا زي بتاع صلى على ممرتين صلاه الصلاه وقال سجد ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك حديثنا يا inganta akwai ruwaye da suka zo inganta ciki akwai ruwayar ibnu majah idan annabi ya zo shiga masallaci yana ta bismillahi والسلام على رسول الله اللهم كل ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمة كنا نسونا الله سلم على مرضى الله يا الله غزاب السامة كبود من قوفه في رحمتك إذا نبي قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم كل لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك بسم الله سلم يا تبارك مرضى الله ya Allah ka gafarta min na ka bude mun kofofin mai falalarka wannan wannan duka yana ciki saboda haka addu'o'in shiga masallaci jama'a da yawa amma in ka so sai ka sakaita da wani ka zo shiga masallaci bismillah wassalamu ala rasulillah in ka so kuma ka ɗauki ya salatin da salam bismillah والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك إذا ذكرت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك kafin ka ce Allah ya buɗa maka kofar falala kasuwanci ke amma shigowa cikin ba kasuwanci a musulunci a akwai ga mai karatu yadda ake aikin hajji musamman kana karatu littafin min hajji musu irban ya kawo idan mutum yana aikin hajji yana hangen ka'aba sai aka kawo ta abubuwan da zai karanta ko shafi ko rabi shafi ko kuma sai ta za da zaka ga kaje kana ganin ka'aba ga abin da zaka karanta ka ga shafi wannan duka ba su ganta ba addu'ar da kake yi ka shiga masallacin nan na jigwal addu'ar da kake yi ka shiga masallacin unguwar ko masallacin na bulo ne ko na ƙasa shi ne addu'a da ake shiga masallacin annabi a makka madina da masallacin ka'aba إن زادت وأنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لي ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمتك شيء ما إن زادت شجاع صلى الله عليه وسلم ذاك شجاع صلى الله عليه وسلم مدينة شنو أقول لك إذ قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أفتح لي أبواب فضلك يا إبتا اللهم إذن يجو أفتح لي أبواب فضلك هكذا في الصلاة وهكذا في الصلاة ba mafarkaci sai dai kawai daidai ina za ka yi wannan addu'a kamar masallacin ka'aba ba ka da damuwa don shi in ka sake zuwa ba ka da kyaurar da za ka shiga sai na masallacin sai kofar masallacin amma masallacin annabi na madina yana da gate in ka shigo ma daga bakin gidan sai ka yi dogon tafiya kafin ka je asalin cikin masallacin daga bakin gidan shi da sa har zuwa asalin cikin masallacin amma na hada da kaba kana zuwa na makka to shi sai ka zo ma kofar da za ka shiga cikin kofar masallacin babu wata gate amma na madina kai ke gedin ma daya biyu ko na ged kawai na harabarsa ko talatin da nawa ne ko nawa ne da su to idan ka zo shir za ka yi na masallacin annabi na madina ko masallacin ku na unguwar ku ko na nagarin ku in yana da haraba shin za ka yi wannan addu'ar shiga masallacin tun daga bakin gedin harabar masallacin ko ka ko sai ka je kyauren shiga cikin masallacin yóò sọ pé ẹ̀sán. ṣé ká jẹ́ kí ó rà? kẹ́mà. na amfani shi za a rawa to fa harama ma gaba ɗaya da sauru ne domin duk an salwa da za a yi harama ma gaba ɗaya sauru ne eh in kuma ka ce a a za a yi addu'a shi ma wannan ta masallaci ne to yake da fa akwai toilet toilet da yawa ce eh? to yanke daga sai ka yi addu'a da toilet kuma kenan sai za ka shiga wajen masallaci na'am za ta haɗu na kira idan ka zo kai damu zaka sallah harama kana shiga gidan sai kai jan wannan ta ba usman dala lokacin wala na mu da cikin karatu wa qala ali bin ujr kaga to shiga masallaci na yana da muhimmanci wa lokacin da an je cikin masallaci ko a rubuta wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahad to ba wani abu za a rubuta ba in za a rubuta to shiga masallaci ne a rubuta bismillah wassalatu wassalamu ala ai wannan kuntuna ta da sai mun yi kokari mun rubuta kofar masallaci to abu ne jama'a da wa ana gafala da gare shi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala kulli dhunubi wa aftah li abwaab rahmat wannan yana da kyau za mu yi kokari mu rubuta shi yadda zaka idan ka je irin su Ah, magabartar wa saudiya su magabartan uh, magabartan uhud shuhada uhud za ka ai wani katon samun an rubuta maka addu'ar da ake yi za a shiga to ga wani ɗan da masallaci zai ce wa asan masallaci da lillahi wani ba addu'ar shiga masallaci ba ba wanda ya taba faɗa cikin salafin salih shi wannan notice aka yi maka yadda za ka zo kana tafiya ka ga wani ya kafa wani katako no packet kawai sai kai faki da motar ka tafi kana ta no faki no faki an je kana an je kada kai faki an gane ko to wannan doka ne wa annal masajid lillah ka zo shiga kai bawo Allah masallacin nan na Allah babu kudu mandiri a ciki babu waka a ciki an ga babu wace na shirka a ciki babu shirka babu tsafi babu tsatsuba a ciki fala tarku kuma Allah ya ahad kaga kira wani ka hada shi Bana kun yi tsawon fili babin a babin al'abihu mai, an samu adinci daga abihu mai, shi yana maganar aduar shiga masallaci. Eh, ban za a lace idan mutum zai shiga masallacewa a nan sallama, gwanar wa shi ya da, asalamu alannabi, allahumma fita ni abu a barahmatika, in za fita asalamu alannabi, allamai in ne asaluka mai kwagulika. Wani shirin wayar abihu mai. وابي اسيد اقول وائل ابي اسيد وابي هريره اقول وائل ابو هريره النبي يجي اذا متي زوج ذا مصلاتي والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصلاه ان كان السلام على رسول الله والسلام على النبي اللهم اعطاه ابواب رحمه وانا روايه اذا السلام على النبي اللهم اعطاه ابواب فضل على اني اسالك من فضلك قال أبو عيسى حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى أنا أعرف أنه ينكيوا فاطمة يا غير حسين فتجكا كرت فاطمة الكبرى إنما عاش فاطمة بعد النبي ستتعلم أي فاطمة بعد النبي وسع شركة تلتهي ترس فوانجي كرت فاطمة تجتاجه لذباكين تو كاغا فاطمة النبي tara kuma ba ta da tara su ba a da wata shi annabi ya kuma ba jikokin su kanana ba jikokin sa kanana saboda ta ba ta ga ta ba ta ce ta zo daga kakar kakanta باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين bayani da ya nuna idan mutum ya shigo masallaci ya raka biyu da yanzu ba mu da ya shigo ya raka biyu ya zauna babu da yake nuna haka ake yi حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزركي عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل إذا جاء أحدكم المسجد إذا قيم في يوم مصلاتي فليركع ركعتين قبل أن يجلس هنا إيه، في ركعة يقابل ka shigo masallaci kafin ka zauna kai na bila wannan ya nuna shar'antuwar tahiyatul masjid tahiyatul masjid sai dai in ka shigo masallacin ya dace da ana sallah kawai sai ka shiga sallah Sallah nan shirya sallar ka kuma shirya tahiyatul masjid amma ku ji hadisi yace kabla an yi jilisa yayi kafin ya mai ya zauna kamar yana nuna in ya zauna kuma ba sai yayi mai ba ba sai ya ga kafin ya zauna yi to alhafiz ya faɗa ibnu hajar cikin fathul bari wasu suka ce amma fa in ya zauna shi kenan ba sai ya yi ba ba sai ya tashi ya yi amma kuma aka ce akwai abin gudu akwai hadisin wa ibnu hibban a sahihinsa hadisin abu zar ne gifari abu zar ya shiga masallaci kuna ji sai ya zauna sai annabi ya ce kai na fila na kafi sai ce a'a sai annabi ya ce kun fa salli raka'atayn ka tashi kai na fila raka'a biyu ko kun farka abu ma ka tashi kai ka wani ya nuna ko an zauna in an tuna ana iya mai ana iya tashi haka hadisin sulaikul jaffani ya shigo ranar juma'a sai ya zauna sai annabi ya tashi kai na fila raka'a biyu wannan kenan saboda ko da ake kada ya zauna amma in ya zauna kuma ya tana yana iya tashi qala wa fil babi an jabir a eh, aka aka an samu hadisi daga jabir ruwayar jabir shine ruwayar da yazo cewa eh, bukhari da muslim sun rawaito hadisi ana cewa akwai wani mutum ana cewa sa sulaykul ghirfani ya zo ranar juma'a annabi yana hudu kuna ji ya zo ranar juma'a annabi yana hudu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya ce sai ya zauna annabi yana kan hudu ba sulaikul bifan yana shiga masallaci sai ya zauna sai annabi ya ce kai kai na kira raka ko sai ce a'a don annabi yana hudu ba ranar juma'a yana kama da haka sai na wani yake a khalifa yana hudu ba in ka zo sai ya zo a asara ne ka zo masallaci a fara kuluba, ranar juma'a don ka ji a fara kuluba kana dama tattas biyu ake ɗauka akwai wanda da suka zo juma'a akwai wanda kuma Allah zai turo adadin wasu mala'iku kowa kowane mala'ika yana ɗaukar sunan wanda ya zo juma'a a canjar na musamman da makin ɗin kowa yadda ka sa makaranta akwai a b c d wanda ya ci f ya baki to wanda zuwa lokacin na farko kamar ya sadaka da rafi na biyu sa na uku tinki rago mai tsoko na hudu kaza na biyar kwan kaza na shida zero to mala'ika na yana da attendance masu tana zuwa sai rubuta suna ba sai ya ce bai ka ba sai ya ce bai sunan ka haru sai sana'ar ka ne ya kuwa a ya kuwa mala'ika sai rubuta suna malakuna suna ɗaukan suna suna ɗaukan suna suna idarwa musulman yana fitowa yana fitowa yana cewa alhamdulillah shi ke nan sun nade su ma sun zauna sai sauraron kudu ba kana da ladan kazo juma'a amma ba ka cikin attendance da za a kai wa Allah ba wani asara ko babu wa'anda suke jarabtuwa da wannan bala'i babu wanda shi shaitan yake cin nasara kansa yau wani abu kamar wanda yake kusa da masallaci daga wanda yake nisa da masallaci ba wanda yake ba zai shirya ba zai amma shi wanda zai ta yana jin damuwa kudubar ma iya so sai sai an fara na hausa zai bai wanka to kaya tsara inna al-insana lafi khusr a canza guda da za ta wa Allah babu su a canza da za ta wa Allah ba su ai wannan asara wani ba za ka haka rayuwar yake kullum zai zuwa fara kullum haka zai zo to wannan asara yayi asara yayi ga baban nan da tido na mala da sha biyu nan da za ka je zo masallaci ne ya zauna An gwanna yake akwai ranar da ya zo wani ɗan cikin gari ɗan mazarki shi ba yana da ƙoƙarin zuwa layi bayan sakatariyar to da ya riga mala da zuwa bai zai ne mala da mai ta surutu ya yi riga da zuwa <laughs> sai sake gyara amma wani ba damuwar shi wani ma za ka zai na baki masallacin ya majalisa ana cikin masallacin shi majalisa ya wuce sai ga yana nan ya yi majalisa a bakin masallaci da jama'a ya je wannan kuskure ne wannan kuskure ba ka ganin waye da ba mu ba ranar lahadin gaba ne ba za su san kasuwanci ba saboda haka wannan shi ne irin wanda bala'i yake da rufansu ko wanda yake kusa da kasuwa ko yake tasha kaga akwai masallacin juma'a tasha zai zauna yi delay ɗinsa sai an kammala kudu ba sai rufe lemonsa ya zo shiga sau wanda yake kasuwa kuma yana nan sai ya an fara karka mutum salatu sai rufe gwanjan sai ba da mali a kuma sai ke yi ba fadowa suna ya baki to sai ya rufe manjansa a akwai ai kuma ya shi ke saboda aka wannan kuskure ka zo juma'a kan kai lè ke saboda haka annabi da sulaikul gifani ya zauna sai annabi ta kai na tana da kabi sai ta sai ta fita shi wanda ya nuna liman yana kuma ba yana iya yankewa yayi mai yayi maka kaga ana annabi yayi maka wata rana annabi na kuma ba wani zai ce ya rasulullahi na musulunta ka ilmantar da ni abin da zai amfane ni annabi na kan hudu ba sai annabi ta kamu kujera ta ka sai annabi ya so gudun kabin bari sai ya zauna sai ya ce mu zai zauna gaba na ya karanta da shi karanta da shi ka su eh ɗalibai da ya aure ba da ko gaba wannan saboda haka lalura yana iya faruwa liman yana kuma ba za ce ga wani abu emergency ya faru ana neman wani abu da sako zai sanar da shawo. ya ana ce so na bari ya ci zai zai ci wani sanar ba wannan kadai ba manzo Allah ya sayi jakin jabir ibn hajar ya kawo bulugul mana kitabul bulugul jabir suna da wani jaki jakin kan madina jakin na ya fi kori jaki gardama eh, gardama ne da shi to shi ke nan rannan jabir an zaɓo daga yaƙi an bar shi a baya kuma yana da amarya yana sai ya riga kowa zuwa madina amma jakin ya ke shiga giya aka tafi aka gane shi can baya da shi ke annabi jarumi ne gwarzo ne sai masu Allah shi an in za ta fi yaki yana gaba in an taso kuma yana baya to ya biyo ba shi zai tara sai annabi zai iske jabi jabi bai ya fara da sai ya rasu wannan dabba akwai gardama sai annabi ya addu'a sai buge shi kawai sai kowane dabba sau kafin ka ce mai yayi overtake da kowane dabba annabi ya ce bi'ini ka sayar mai shi farko jabir sai ya rasu Allah a'a sai annabi ta siyar min mana sai ta tona siyar mata sai suka yi ciniki da annabi sai ya ce to ya rasu da la da sharadi wasu tarattu kuma lamu ila hadi ya ce ya rasu ka sai na da amarya ina son je gida da da sharadin sai ya kai ni gida sai in kawo maka sai in karɓi kuɗi to da wannan ne malaman ba wasu suka fitar da halaccin wani ya sayar maka wani abu amma a yi notice ya sayar maka gida amma ba yanzu ya ba sai an yi wata ta sai an yi awa uku sai an yi wata shida ya halatta ya sayar maka mota ko mashin ko keke amma da sharafin zai je bakin kasuwa ya zo kamar malik yace in wurin kusa ne ya halatta kamar yace bari in je mai zai ta sai amma in dai Lagos da ta haihu ta inda na iya bugawa amma yadda ya wurin kusa da ya hada an gane ba shi ke da tsari ya fito shi ke suka shigo da shi jabir ya wuce yake gaya babbansa na sai da rafin babbansa ya hausa da faɗa ya kai ba banka ya rasu ya farka da kan ne ta ta sannan ya faɗa rafin nan ne kaɗai abin da ya farka da shi kuke bayan nan da shi kuke karɓan wani bayan ma gona kai bayi a biya da su shi kake rike iya abu da kama lana da gina sai to in ba rashin tunanin babban sa ba ko annabi ne ko kyauta da annabi ya ce ba shi ba zai ba shi ba. jami'in ya ce da safe sai na kawo a ta gida ya ce sai na tarar da su ne a sauri a ya ce na shigo na zo na zo na zuba ne zan ba shi kudi sa da bai ce je kai na bila da ka yi ta yi su kansu

jabi ya ce wannan kuɗin bai kare ka san ya nabi masa kyauta to baya kare sai in kai da za ka nemi yar kure sai ya kare yanzu da annabi ba ku kuɗi kawai ka zuba da in ka je ko da naira dari annabi ba ka je kai cire sai abu dubu ɗaya ka ga cire sa fa ka ga ka ko ka ju yaro akwai hadisi da musu wata baiwar Allah haka ba annabi ya ba mu da wani gari wani gari a cikin kwarya na da bai kai su kwana biyu amma ta ce sai da suka fi shekara kawai sai ruwan sarki ya maza sai ta sa hannu a buhu sai ta samu ta ebo sai ta sarki ta tuba su fi shekara sannan ta ce kai gari na baya jin gari ba bari zai duba sai ta ji ta san ko ibo ɗaya ba shi ne gari wata zo zuna ga haka da ne ta ah, ai ba don kun ɗan kore ba ko da hau a duniya ta yi sil a cikin musulmin wata baiwar Allah tana da ukka an kawo annabi gaya sai tura gidan makota a samu masa miya haka annabi ya zauna kamar babansu yake to babanmu ne da sai an kawo masa abinci ba miya yana iya tura gidan kowa ma ka ce mai kwaɗayi ne ka san da ya fi ka walal akhiratu khairun laka min al-ula da aka ce sai matar ta ce babu amma laraba suna da wani tsari da suke za su samu wani abu kamar gora amma na fata sai ka ga sukan samu kitse da gishiri da kayan aji sai su soya sai a zuba shi a cikin irin wannan duk lokacin da ka zo gida akwai gayan ko ba mai a kafin matar da dafa miya yunwa zai dame ka sai a ka yi ta a tsiyaye biyo maka wani wasu su yi da mai shanu ta a tsiyaye maka da to da annabi ya zo sai ya aika sai mata ta ce kafin ba ni hukkan na wannan ma wannan abu ya kama da salga da masu bi na ne ku kai mi sai annabi ya zo ba sai ya ci sai ta ku kai mata ku ce ta rika yin miya da shi ta rika amfani da shi a matsayin kai to in ka zo girki kana son soya nama sai ta tsiyaye sai ta soya nama in ta zo cin gaya kawai kana son ka zuba sai ta ita ma ta yi da shi wajen shekara sannan sai ta ce kai wani abu ba a jin karewa bari mu gwada in duba nawa ya rage kana duba ya kare annabi ya ce ba zan kin haka ba ke da sai miya ba kaga duk abin da annabi ya yi da ya bar wa jami'in kuɗi da manzo Allah ka yi zai ya gwada ka kana da turku ko baka da turku ka zama da yana da turku talaka ne shi sai gardama eh, za ka gashi nan eh, yana da gida sai mai kudi ya zo ya taya ka san wani wawanci da yake zamun talaka musamman <laughs> na wuraren wace ka wai an nuna masa isa ba mamaki gidan da ya zai sayar ba zai fi dubu ɗari biyar ba sai wani mai kudi ya ce ba zan ba ka miliyan biyu ka bar mu gidanka ko ka zagi da kai za gina maka to da shike shi sakarai ne wawa ne talaka ne mai taurin kai da girman kai bai sai da yake masa ciwo ba sai bi ta fata wani fi a bawon tasbara wa kana ba min al ba wa kana min al wannan kaga takarci ne ko wani mai kudin ma duk lokacin da kai yanzu aka yi baka mai tsoka ya rika ganin da mutum ciki. amma ka zo ne ka karba a ɗari ma ba sai karɓa ba ai kowa yana son karuwa jama'a yanzu jami'a jami'a ya iya sai da rakumi ne to da ba ka annabi yake don ya gwada kana da surku ko ba ga shi sai annabi ya zo ya ce kai sayar min gida in ka ce to sai ne ga kuɗin sau goma ya ba ko ya bar maka gida <laughs> haka manzo Allah ya yake sallallahu alaihi wa sallam to mu dawo cikin hadisi a takaice dai wani ya karanta da mutum hisul masjid ko da an zo na ana iya tashi a wa abi umam wa abi hurairah wa abi zar wa kafin malik duk sun kawo hadisin yin tahiyatul masjid la kafin malik shi ne yake duk annabi idan ya zo daga bulaguro duk lokacin annabi ya zo daga bulaguro yana fara sauka masallaci ya raka haka annabi ke kai ma kana aiwa wa kanka wannan tsari na sun in ka zo daga bulaguro sai ka fara sauka masallacin gurke na bila raka da kafin ka shiga gida sunna ce wannan قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن زبير نحو رواية مالك بن أنس وروى صحيح بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليع زرق عن جابر بن عبد الله عن النبي وهذا حديث غير مرفوض وصحيح حديث أبي قتادة والأمر على هذا الحديث أن لا يستحبوا إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له وزن. إذا متى شكرا صلى الله عليه وسلم sai dai قال علي ابن المديني علي المديني قد به إمام البخاري وحديث سهيل بن أبي صالح خطأ أخبرني بذلك إصاب بن إبراهيم عن علي بن علي المديني باب ما جاء باب أبن يزور أن الأرض كلها مسجد كسن من قبائل في ذلك كلنا مصلاتين إلا المقبرة والحمام سيدة مقبرة دوروها الأرض كلها مسجد أوه. titi na daga yin gana a حدثنا ابن ابي عمر وابو عمر الحسين بن وليد المروزي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام انا يعني بيت الحصان كفاءه سيدي سيدي مقبره مقبره daga alkabru kabru shine abin da aka aka abin da ya rufe wani abu a ciki fa akbarahu ya kabarantar shine abin da ya rufe abu a ciki da za kwaci yana matsayin kabari ne ga kayan ka to kabari kuma na namu an kira sa kabari don yana boye mu Allah ya ta'ala mu ja'al al-ardh kifata fa musanya mu kasa rufin asiri ba ahyanan tana rufe asirin rayayyu don dare sai ka shiga ɗakin kwanciya wani ma tsirara ka kwanci mai rufa masa asiri gida gidan fa a doron akan ka tsaye wa mata kasa tana rufe asiri wanda ya mutu don gawon su zaja fita ana yadda gawon mutu kan bola yadda ake yadda da gawon kaci motion kaci ai abun ba zai kyau sai ce wannan alhaji wane ne wannan malam wane ne wannan shagu wane ne wannan sarki wane ne wannan ir'aduwa ne wannan kaga bai mutunci bai tsari ba sai Allah ya karrama dan adam sai a tona rami a binne shi rami ma sai ta yi mata tsari ciki da falo da allahadu da ashabu kowanne ciki da falo su a binne shi sai yana da daraja eh, abin da shi samu rumin asiri a suturta gawar shi sannan kwana biyu duk abin da mala'ika zai masa in ma na sharri ba wanda ya gani ba za a zo ana goron sawa yaran sa sai ba ga can ba ban kai na shan kulki ba ga rufa asiri sai a kiyawa kabari ke wuri ne yanke jin daɗi babu bala'i babu bala'i babu bala'i na farko da ya fi ɗaga hankali mutum kamar kabo duk matsayinka a ji a tona rami duk matsayin a ji a ce ka duba nan kana nan ji wasu abin da ka yi kula sa da kana da rai yanzu kai ihu sosai daga influencer za a ji a gidan ku amma ga kanan a yi maka ci ɗaya mai ban haushi ga kanan a yi filasar ba sai kawo a caɓa ba an binne ka mala'ika na azabtar da ke mala'iku na ba da kashi garin ku ne unguwar ku amma ba kai saka gudu gidan ku Allah ka samu cika da imani wallahi akwai bala'i a gaban ko da akan kabari kawai za a tsaya ba lafiya ai bala'i ya kai bala'i wanda sai kai ka kabari kaga wasu mala'iku sun zo sun zauna da kai suna maka tambayoyi wai shi ne rayuwa ko babbar matsala ba ni ba san yaushe nawa ba kai ma ba ka san yaushe naka ba kana kyalkyalewa ka san an jima ba shi da problem din ba ga bala'in ko ba san ranar ba ba notice balle ka tuba ka ci ka sha ka yi teba, ka fashe kabar ya sharba ka rufe tsutsa ka ci ka sha ka yi teba, ka fashe kabar ya karba ka rufe tsutsa ya sharba yanzu me ya fi kyau ka gane in ba farali na fila ba sa ido na tsuwa ka duba duniya ba mu zo zama ba yanzu gidajen da muke kai da duk makabarta ne ba cikin gajmaran da duk makabarta ne a shekarun baya to yanzu in fi nasarar mara ana yanka ya zama uku ka sai zama babban falon wani masara kai alaji ne kai ka more ka hole ka tara dukiya ka wata rana sai zanto kai kana kana shan bala'i a ciki da matizai da kunamai ga wani kuma ya yi wani falo a yi pop yana holewa kan ka da wata karuwar shi shi ma kafin za ta same shi wa mal hayatu duniya إلا متاع الغرور الله سامح كذي النبي يقول الأرض كلها مسجد كسا قبادة ما صلى إلا المقبرة سيدي بنت مقبرتها ما أصلى مقبرتها كنا مقبرتها أزار هو الأصل يأتيك فتاة إن أنت مقبرتك فتاة إن دبا إنسان ما وكي صلى بدوجه والحمام دور وانكا بنت أجل شما بقى صلى حمام an kira su amma daga hamim ruwan zafi don ana yawan wanka da ruwan zafi sai za a sanya masu suna hammam ko da da ruwan sanyi za ka yi wanka قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزع الله يجي جعلت لي الأرض مسجدا أصلا من قصام صلاتنا وطهورا قال أبو عيسى بن سعيد أبي سعيد قال روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره وأنا إمران ده yake barcin بذاك ba za ka tsaya ba kai ka ba wannan ya sake ba ba za ka tsaya الأرض كلها مسجدا وطهورا قال أبو يوسف حديث أبي سعيد روي عن عبد العزيز بن معمر روايتين منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره وهذا حديث فيه اضطراب رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي مرسل ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي وكان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا حديث الذي أبو biyu ya gaya mana wuri biyu ya gaya mana ba a sani makabarta da mai da wurin wanka to idan muka duba wani hadisi ya nuna ba a sallah wani wurare malamai sun yi sabani akan sallah a makabarta imam ahmad ibn hanbal ya tafi akan haramun ne sallah a makabarta bai bambanta ba ko da makabartan an ya an tattone an cire gawarkin ko ba tattone ba in dai sunansa makabarta ne kuma a lokacin yana nan a makabartansa da ba za ka yi sallah ciki ba an gane ko da sauransu wasu ko suna ganin kaza kaza amma magana mafi inganci ba za ba a sallah makabarta an hana sallah a makabarta ba wai don najasa ba ne a'a an hana ne domin tsare wa mutane aƙida don in an bar mutane sun fara sallah a makabarta to nan gaba za a zo a fara bauta wa waɗanda suke cikin makabartar sai aka toshe wannan kofa na sharri kun gane ko amma sallar gawa ana iya yi a makabarta mahaifinka mahaifiyarka wani naka ya rasu kafin ka zo kana wani gari kafin ka zo an ji an binne ko a jodin ma kake kafin ka zo wurin an ji an binne ya halatta ka je makabarta ka tsaya kan kabalin ka yi sallar gawa ka yi kabarbarin ka hudu da ake yi ina ba ta gane hujja akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace mai share masallaci ta rasu kafin manzo Allah eh, da da dira aka binne ta da manzo Allah ya tambaya bayan kwana uku aka ce ta rasu sai annabi ta nuna min kabarin ta sai bai je tsaya akan kabarin ta yayi masa sallar gawa wai da ba samu sallar gawa ba suka bi a kai amma sallar da aka hana farta sallar mai ruku'i da sujada ka sallar gawa babu ruku'i babu sujada shi yasa aka ce ko kai yau kana iya sallatar duk kamarin da eh, baka samu sallatar da shi ba ko daga nan ka je ka ji wani dan wanka ya rasu ko wani abokin ka ka je ka dinga ji an binne shi ke ba haka za ka dawo ba ya halatta ka tsaya kai ga ta ana kai ga tsaya kan kabarin in mutu ne ka tsaya saitin eh, sama sama bangaren kan kabarin kai sallah in mace ce ka sa kabarin har tsakiyar ka sallacin kabarin ina ba ta an gane duk da idan ka dubi sharha na muwafali imam malik na usaini ya kawo amma da sharadi in kabarin bai girme ka ba in shekarar ka ashirin ga wani ya mutu shekara talatin da wuce ya halatta ka sallaci gawar shi ka je ka sallaci kabarin ba don dama Allah bai sa ya mutu kana raye ba saboda haka abin da kai masa bai yi ba sanin shekarar ka ashirin wani ya shekara sha tara da wuce bai halatta mu sallaci kamar don a lokacin shekaran da ai shekaran da ai ba za kai wanda za ka kasa wani abu na ibada <laughs> ina ba zan gane amma in a lokacin kai mu bayyana ne da ya rasu to wannan sai ka zo daga bakara shi ya sa a yanzu da a ce ya halatta ka sallaci kabarin wanda ya girme ka ai da duk wanda ya je madina sai sallaci kabarin waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci gabanin abubakar ya sallaci gabanin umar ya sallaci ya eh, kada su wannan duka a wuri da suke ya shiga bakiya ya sallaci gabanin sai na usman ya sallaci gabanin matan kaburburan mata da har yanzu yana nan a bakiya to amma kaga tunda sun mutu ba a yi shi ba kaga bai halatta ya sallaci gabarin su ba wannan ke saboda haka ba a sallah a makabarta sannan kuma sai batun sallah a wurin wanka sallah a wurin wanka imamu ahmad ibn hanbal ya ce bai yi ba yawancin malaman suka ce bai halatta ba akwai wanda haramu ne akwai wanda makaruhi ne don wurin wanka iri biyu ne akwai irin namu na talakawa akwai irin na masu kuɗi yanzu magabarta irin na masu kuɗi wani in ya shiga ma ai eh, so Wani magabarta ban ɗaki irin na masu kuɗi wani ya shiga ma to zai ci a ciki misali an yi wajen fitsari da kana fitsarin ka danna abu ya ci ko ba ka ba sannan kuma kana tole kawai ka yi fuloshin yawon ku ba alamar wari sai kan shi ma wasu to irin wannan a yayin da babu kazanta babu komai a ciki in kai sallah shi sallar ka yayi kuna ba an gane sai dai kai makaruhi don shi ban da yake ne ya zama kamar kore kamar ɗakin haka aje wa yaro ko ya yi kashi ya yi kashi sai aka ji aka zuba aka wanke fon aka zo aka aje a ɗakin ɗakin ba zai sallah ba saboda haka wanda ya sallah a inda aka ware ko da misali ba a kowane ba ba an gira ana wanka ko kuma ana ba aka wanke tas sai mutum ya sallah cikin sallarsa ya amma ya aikata babban makarushi tunda sunan wurin bayan wurin wanka ne to bai kamata a yi sallah a wurin ba wanda ke babu ma ja a fi fadli bunyanin masjid bayani da ya zo game da falalar gina masallaci falalar gina masallaci حدثنا بندار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد العميد بن جعفر عن أبيه عن معمول بن نبيل عن عثمان بن عفان قال سمعت النبي يقول من بنى لله مسجدا وانت جنا وألا مصلاتي بنى الله له مثله في الجنة الله زي جنا مسجدا في الجنة wanda ya gina مسجدا مسجدا masjidan masjidan da ya kawo sa da ma'arifa ba ya kawo sa da tankir ana nufin masallacin a birni ne a ƙauye ne wanda gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida aljanna irin sa aljanna Ibn Tawsi yace idan kun duba yace man bana sai ce me lillahi yasa lillahi a wurin me yasa yasa lillahi kenan yana neman yardan Allah ina ba san gane yardan Allah kawai yake so shi ya sa malamai suka ce idan ka gina masallaci a matsayinka na lebura ko mesin sai aka biya ga kudin yininka tana karba to yanzu ka gina masallaci baka da laifi sai da kai ba lillahi ba kai lebur ko ne lilmal eh an biya ga kudin ka cicip sai dai suka ce in misali ana biyan kudin yini misali dubu daya sai kai aka riga baka rabi rabi rabi fi sabilillah ka kai ba gurgudan abin na ka ba fi sabilillah gurgudan ladan kai ma ka gina rabi fi sabilillah rabi don wanda ya kuma gaba daya fi sabilillah leburan su saboda aka gina masallaci babu abin da Allah ya ce in kayi masa zai gina maka gida aljanna sai masa sai dai duk lokacin da ka zo gina masallaci sai ga shedani yayi wasa da mutane sai ka ce a ah, to an yi aiki yau babu ne amma gobe zan zo aiki to kaga har lafiya a da kaga duk wanda yi wahala wannan lokacin duk wayan da aka yi kai ya ka zuba dakin na bene na a ta lokacin aka zuba rawuninsa aka tona condition aka ɗiɗi ƙasa kai waje aka ɗebo aka shigo da shi to yanzu duk wayannan abubuwan da muke yi da waɗanda aka yi a baya kafin yau da wanda ko za a ci gaba da yi ila yau kiyama suna da lafiya karatu kala kala ake a wani masallaci wanda masallaci na karatu da ake yin sa a kowane mako ya fi goma don muna karatu suka hudu da mata ana bukhari tafsirin iji da abin to kaga su hudu karatu hudu a sati to gashi na muna turmuzi uku a sati ya zama na bakwai shi na kuna tariqus jina ya zauna ga muna zabin ma'ad ya zauna na tara to kaga akwai akwai wannan ya eh? to ga tafsiri da alaji yake muku ka suka alaji ma ya fi biyar ana ya kai biyar to ka sha uku bakwai to kaga bakwai ga tara sha shida saboda haka kaga wannan iyakan sai abu da ko masu zuwa sallah a nan ba ƙaramin wuta to duk wannan ladan ka saboda haka gina masallaci ba ƙaramin abu shi yasa ya zama wa annabi ibrahim abun alkhairi wa iz yarfau ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal to wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida aljanna amma sai ce in yayi don Allah sai sa ibn jawzi yace man kataba fahu ala al-masjid alladhi yabnihi kana ba'ida min al-ikhlas duk wanda yazo ya rubuta sunansa ya gina masallaci ta al alhaji wani ya rubuta sunansa cewa shi ya gina to wala yayi nisa da ikhlas to sura abu da malamin sun tattauna kwarai da gaske akan wayannan bana lahu lahu mislahu fil jannah me ake nufin mislahu wannan gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa irinsa aljanna to me ake nufi da sunan irinsa irinsa inna ka fasa a gina masa gidan da sai da Allah ya shara ba Allah ya mutu lasu in ka ciyawa zuwa sa zuwa mu ka ciyawa a'a in masallacin kulatin 50 by 50 shi ma 50 by 50 za ba ta masallaci to wannan shine malamai suka tattauna wasu ka ce abin da ake nufi da mislahu wasu ka ce kamar irin sa a anu da kamar yadda suka ce anu minu li basharai ne misla ko kuma a'a misl ɗin a suna don da Allah ta wama min dafatin fil ard wala ta'irun yadiru bi ne. illa umamun Allah ta babu wata dabba ko wani tsuntsu mai firewa face su al'umma da irin yanzu su ya kama da mutum ne kansa irin na mutum an da ya fi da mutum kaga kuma mun amfani ba ana nufin halittar Allah ne yadda ko ba kuke halittar Allah kenan yadda ɗaki masallaci gini ne Allah zai muku gini aljanna ya fi na masallacin girma da kyau da komai sai dai yadda na masallaci sunansa gida ne na Allah shi ma wacce za ta gida ne na Allah gabayinsu kenan a sura wasu ga suka ce a ana nufin mislahu girman su daya sai da kayan alatu da za a zuba a cikin yana <laughs> mata an gane don malamai suka ce yanzu haka kana iya samun wani gida gidan wani mai kudi an kashe kudi sai ga gidan wani talaka ya fulon ma ya nanka na mai kudin gidan mai kudin sau uku sai ga gidan wancan talaka din idan an sayar da shi ko ba gaba da za a samu irin ta sau ɗari ba zai biya gidan mai kuɗin ba yana iya faruwa ba to shi da mita girman fulot da za a yi masa gini aljanna din da wannan na duniya din girman fulot din ɗaya ne sai dai kayan alatu da za a zuba masa a gidansa na aljanna ina ba ta gane shi ne ya fi ya fi wannan na duniya wasu wasu ce a'a ba za mu ce fulotin daidai ba tunda da man ja'a bil hasanati falahu falahu ashru amsalih wanda ya aiki lada matakin farko za a saka masa goma to ai fulotin ya kamata a ninka shi farko saboda ga aka dai a takaice duk wanda ya gina masallaci don Allah da ikhlas kwana ya bayar wa masu rayawa don Allah to ba karamin lada zai samu ko ba ce ka roƙo da ladan gina masallacin ka je ka gina masallaci a inda babu masallaci yanzu kawai sun ga wani mai kuɗi ya ja gina masallaci kawai a wata ƙauye kwata kwata a ƙauyen su ɗari ne sai yi masallaci da mutum dubu za su fara ga wasu manyan birane ko suna kukan su samu masallacin da a ko kuma ga inda ake buƙatar masallaci wata ƙauye tana buƙatar masallaci ga inda kuma akwai wadatattun masallacin sai yana sake wata masallaci to kai wannan kuskure amma fa ka'ida irin wannan gina masallacin da mutum zai samu lada sai yayi da dukiya na hali. amma fa jama'a ba gina masallaci ba gina masallata sai zo mutum ya je wani ƙauye ya gina masallaci miliyan goma amma kaf ƙauyen babu wanda ya iya a halar zuwa ƙarshe to shi yanzu mai makwai ya je gina musu wannan masallacin to ya kamata ya ɗauka musu malamai da su je su karanta da su a domin in kai sallah ko ba a masallaci ba Allah yana karba in kai da ilimi al'ardu kulluha masu in kai sallah ko da jahilci ko a ka'aba ne Allah ba zai karba ba ko ba haka ba kaga sai masallaci a zama wajen kwanciyar awaki haka bai ke faruwa saboda awaki na kwana a masallaci saboda haka ko da ka ba laifi da ka gina masallaci tsararrai a garin ba in ka gina sai ka duba akwai malamai a garin ɗaya eh, akwai ko yaya za a yi malaman su samu ƙarin ilimi don ba mamaki ka ɗauko wani ka ce zai rike masallacin su yi ta masa tsurku ko ba haka ba to sai ka ajiye su a masallacin amma kai musu hanyar ka rike wannan shine abin da yake kama sifu da yawa yanzu jama'a mutum kawai zai gina masallaci bai damu da ko waye zai yi limanci bai rika sa mutane ya rika sa mutane idan gida boda na sun zo sai daga a masallatai nan duk an yada su ya kamata kai mai kuɗi ne kana da masallaci kana da limami kai ko da kai ba mai kuɗi ba kuna tare da limami a kaza kaza da kuma? to limamin ku nan yana da kyau ku rika zama wani littafi kake so liman wanda zai taimaka maka nazari ko ka karanta da wani lokaci a'a to ga shi nan amma ko ba shi da mai koyar da shi sai ce masa to ka zabi garin da za ka je za ka je yola ne za ka je kano ne ka samu malami da zai karanta da ka littafi sai a ce masa to yanzu akwai malami fitacce a gari ka ko a kano ko a yi to wannan malamin ko sai a yi hanya cewa akwai wanda za mu turo muna so ka koyar da shi lissafi da ka koyar da shi bulugul maram ka koyar da shi umdatul akam amma yanzu ana ganin in ya zo yayi wata ɗaya zai sauke sai a ɗauki kuɗi a baki ya sallami gidan shi ko ba ka bane sai ya hada wani guzuri kuma ya kai wa malamin da zai karatu a wurin shi sai malamin ya baki lokaci in ya karatu da zanen zo kawai ba zai kare su ba sai kare su to amma yanzu ina mai kuɗi baya kyashi ya kashe ko miliyan nawa ya gina masallaci amma yana kyashin ya ya tallafa wa limamin masallaci ya zama ne yana kyashi ya sai mota sabon kawai ya ba limamin masallaci amma zai ya ba wa kaya yana kyashin eh, ya yi wa limamin sa aure yana kyashin ya gina gida ya bai wa limamin Yana abin da ya albarka shi ana so liman kulle ya zauna da kaya faci uku baya faci uku gaba haka ake so a gansu a wahale sai na ba shi gaba wani domin ta ya gina masallaci da irin wannan zuciya na da zai samu ladan abu ladan da zai samu don masallaci dai ga masallaci dai haka gine ba amfani bane mutane ne kan raya shi ko mutane ba za su raya shi ba sai an samu ilimi an samu sauran amma kawai ana masa sallah an rufe masallaci a gaba wannan kenan saboda haka masallaci ba ba karamin wuri da zo ka je masallaci annabi na madina duk wani ilimi na addini akwai mai koyar da kai a bayan la'asar zuwa magariba bayan magariba zuwa isha filolin bayan nan gaba ɗaya na masallacin sai ka ga malamin ga wani katako ko kwana sunan malamin da darasi kai ka koyarwa in ka duba in ka darasin ka ne gaba in ka ba darasin ka ba kai gaba har za ka samu wanda zai ba kuma kyauta na ana biyan su tsakanin la'asar zuwa ba sai samu da dubu ɗaya da ɗari biyu a wata a kuɗin mu na yanzu naira dubu ɗari da wani wani an ba shi da haƙuri ya ci da ta haƙuri ya rike <laughs> amma kaga mu a nan ba a ɗauki ilimi da muhimmanci ba ba a ɗauki ilimi da muhimmanci ba ba a ɗauke sa da daraja ba saboda haka kuma wannan babban kuskure ne don da yawa daga wurare daban-daban suke zuwa. za su zo su doga kuma su je su ba alifin. yanzu ɗalibin ma ya je ba shi ya so ya fito ko ba ko ne sai a suka rafi ya fito saboda haka dole su an masa bayyana ilimin shi ne komai yanzu idan ka je sudan birnin khartoum duk inda za ka tafi akwai manya-manyan motoci irin luxurious in kai ɗalibin makaranta ne ɗalibin ilimi ne kana nuna aiki katinka rabin kuɗi za ka biya in daga nan zuwa kano a kuɗinmu na najeriya za ka biya dubu biyu to kai dubu ɗaya za ka biya duk inda za ka biya in dai kai ɗalibi wannan fa ba ma malami ba ɗalibi ce in ka je italy to su ko gwamna ne ko shugaban kasa ya zo gidan mai shan mai zai bilayi amma in malamin makaranta ne ya zo to shi ba na yi su injin su daban za a bashi don suka ce sun samu ci gaba ne don iri amma ka wasu kasashe sai ga coach na ball coach ba ya fi malami makaranta albashi coach ya fi likita albashi likita da yake duba lafiya wanda shi likita ma fa dace malami ma albashi ba ba ai malami ne ya karanta da shi wani wasu da gwargwalar sai wasu zan so saboda haka ilimi abu ne mai daraja ilimi abu ne mai daraja ilimin addini ilimin zamani duk suna da daraja sai dai na addini ya fi daraja amma duk ilimin suna da daraja wannan ke saboda haka dai shi ne falalar wanda ya gina masallaci قال وفي الباب an abi bakra وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وانس وابن عباس وعائشه وام حبيبه وابي ذر وعمرو بن عبسه وواصله ابن حسكه وابي هريره وجابر بن عبد الله سروا حديثي أكم فلا لكن ما صلاتش قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي ومحمود بن ربيع قد رأى النبي وهما غلامان صغيران مدنيان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نعم وقد روي عن النبي انه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى الله له بيتا في الجنه ولا جينا الله مسلاتي كريم كوبا فالله زي جنا مسجد الجنه حدثنا ابن زالل وقتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن بن قيس عن زياء النميري عن انس عن النبي بهذا باب ما جاء في كراهية ان يتخذ على القبر مسجدا باب كراهية ان يتخذ على القبر مسجدا ازو كان قبر يا جنا مسلاتي وانا كسكوري حدثنا أبو تيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن نعم رسول الله زائرات القبور النبي أثبنا وما تام أصل زيادة مقبرته والمتخذين عليها المساجد لما سجينا مثلا شاكا قبري والسرج لما سلك كلوة قبري إذا أزوطا قبري ولبا فمالك أي ولكين أي ويارد أصاب قلوب قلوب غنى قال في الباب عن ابي هريره وعائشه قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث عن عصر هذا هو حديث قال النبي صلى قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم به مساجد الله يسمينه و يهودا ننصر في قبر قرى عن نبا مصلاته تو وان مصلاته اليهودا سكا هنا مصلاته ولقبر النبي تلك الرواية رواية والصالحين كما قال ابن باي سنة كده اقول رواية يزو سنة كده مصلاته a kan kabarin ko kabarin annaba ko kabarin sahabbai kamar yadda suka kina kabarin eh, masallaci a kan kaburburan ashabul kafi قال ladina الذين ala على la nattakhidanna alaihim masjida yahuda da suka yi galaba a kan amarin lokacin suka ce wannan kogon za mu gina masallaci a kai ba kuskure da wani yadda za ka manyan birane a najeriya da za ga kubba da shehi kaza kabarinsa an gina masallaci a kai wannan kuskure ba ma da bin nauyi fil bayanin da ya zo game da kwa barci a masallaci kaga akwai a nan da suke kwana a masallaci حدثنا محمود بن خيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ابن عمر يقول كنا ننام على عهد رسول الله عبد الله بن عمر يقول barci a zamanin annabi fil masjid a masallaci wa da shababu muna da matasan mu goraye zai ibn umar to kai goro menene ba sai ka kwana gida ka kwana a masallaci mana sai ka rage lability ka bar wa kannan ka sufiyar da za su sha iska na biyu kuma za ka yi karatu na uku ka zari da dan marmarin marmarin ka ba gida amma dare da rana 24 hours kana gida ka gobe wannan kanin ka ka mawjuwa wani amma ka yi wasu kishiya da masallaci ibn umar yace suna kwana masallaci suna matasa wannan bukhari ya roto ibn majah ya roto saboda haka ka kwana masallaci mutum ba ka fitarin kwance yana da kyau <laughs> na'am قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم وثبت أن جماعة بدا علم يسير قوسا في النوم في المسجد قال ابن عباس لا يتخذه مبيتا شكو ابن عباس يقول آآ آآ كريه ركي صلى تورن كوانا إيه برتي إيه غبا إيه إيه برتي إيه غبا كريه ركي صلى تورن كوانا إن جوا ابن مسعود قال يا يقول ابن عباس ka can an shigo da ku na kuma ibn abbas ya kore ku fa wa garra khasa qawm min ahli ilmi fi mawt al masjid wa sama bu ta ilmi sira wa sa kam kwana masalla barsa masallaci qala ibn abbas ibn abbas yace la yakhudhu mabita ya yiri masallaci wurin kwana wala makila ko wurin kaidula eh in wurin kwana eh to menene wurin kwana shi kawai a rayuwar ba zai kwana a su ba sai masallaci ko masallacin ba don yayi karatu ba kullum barci kawai gaba a halin zafi ne a samu su kai za a yanzu ya rigi masallacin wurin kwana ki amma in zai yi barcinsa ya zai tashi minti ishirin minti talatin ya karatun qur'ani ba za ya rigi masallacin makaranta ne wanda babu da amma kawai ya je ko ba shirgarsa ya zo kawai shi kullum ya kwana masallaci shi ba mai zadi masallaci ba ba mai nazari ba a wani amma a kana kwana masallaci don kai ruwa, wata rana ka kwana ya yayi nauyi ba kai wani babu amma kawai a cewa shi kawai kwana da zai kawo su masallaci wannan bai halatta an gane ko amma ya taba barci ya tashi ya ya taba barci ya tashi ya kuma galibi idan mutum ya amfani da masallacin haka ba karamin ilimi zai tara ne sannan kuma wajen kwana masallaci sai ka kiyaye in bargonka akwai kudin cizo akwai kaza ko ba kuma akwai kananan dogarai masu jajayen kaya to kaga sai ka magance su kar da ka yada su a cikin Allah wannan kina kaga zai kara masallacin security ko za a da raya shi kuma kaga in wannan yana da wannan yana da wannan yana da kaga eh, galibi eh, ko da da amfanin ku zo na ku grup kuna karatu amfanin kai ɗalibi ilimi ya zato kuna da grup naku za ga abin zai zama muka kamar akwai ɗan uwa malam tahir ayuba tare muka taso to za ga mun zo na muna hajjan wani abu sai ga shi in bai haddace nashi ba har kuka yake kishi yana kama shi domin ka zanto haka zuciyarsa mace ba zai shi kuma ilimi yana da daɗi ka ba ka lokaci kaɗan zai ba ka ɗaukaka da yawa amma ba za ka san muhimmancin ba sai ka zo ka yi mata ka yi yara takwas tara to lokacin ko ba zai yi ka zo kwana masallaci kana kuma annabi ya faɗa hadisi yaro yana mai da da jahilai na karanta mana hadisin a ranar juma'a alwaladu majhala yaro yana sa iyayensa zama jahilai shi zai sa shi makaranta su wanda su yi ta sana'a da zuwa gona da menene don su nemi abin da za su biya masa shi ba ba ba da rahoton zuwa majalisi ya yi na nema yara ko kan ya kira su shi ya gona kai shi <laughs> malam ba wani Ah. yawwa sai kai da gwanda ne yawwa to ga gani saboda sun gaji abu ya tattaru da wani sura shi kano wani sura shi na <laughs> shi goma sai zama da fi da wani ba <laughs> ba je ka bayyana kanka ba yawwa don ban jira suna ba saboda haka wanda ke nan barci a masallaci wa qaumun min ali ilmi zahabu ila qad ibn abbas amma dai magana rajibi dalibai suna iya kwana masallaci don nazari don karatu ko babu laifi idan kai kasa daya al'umma daya ko ba gaba mace daya ɗaki daya ko ba gaba aka kulle aka hana ka kwana sai ka zo kwana a masallaci sai na ali ya da ta taba fata masa rai da annabi ya zo ya ke ina dan uwan naki mijin ki kenan sai ta ce kawai dan ya ce ka na ce za sai fushi ya ce zai fita nake ka tafi mana sai annabi ya ce yanzu ina yake yake na masallaci annabi ya zo ya sai na ali a masallaci na to karfa ya zanto aiko na asiri duk ran da aka aka gaba gina ce a masallaci kenan zai iya zuwa don muraja ko ba ga ba ba zai iya zuwa don muraja ba za ku yi <laughs> an goro shi ne babu ma ja ce karayyatul bai wa shara'i babu abin da yazo game da hancin saye da sayarwa a masallaci an gane ko kada mu ce zo masallaci yana sayar da an likidi ko yana sayar da alewa madara ko yana sayar da lamba eh ba a sayar da abu a masallaci wa ya sha da tsalla da cikiyar abin da ya mata da ta jama'a nokiya حدثنا ابو تيمه قال حدثنا الناس عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن رسول انه نهى عن تناشد الاشعار في المسجد في المسجد النبي أنا ريره واقع مسلاش wa alil bai wal ishkira da sayar da sai masallaci wa an yatahallaka na da mutane su yi group group yau mace ma da ranar juma'a kamar salat kafin a yi sallah sai mutane su yi group a nan group a can group a can group a can na hira ne ko na ɗaukan darasi in dai masallaci aka zo su suna a zauna su قال وفي الباب أمر إن وجابر وأنا قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن عاص حديث حسن وعمرو بن شعيب وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص قال محمد بن إسماعيل من بخاري رويت رأيت أحمد وإسحاق وذكر ما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب سنة كما وجد حديث عمرو بن شعيب قال محمد بن سمع شعيب وهو محمد من جده عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو bai shu'aibi inna ma za'afahu li anhu yahdithu an sahifati jaddihi yana ba da hadisi daga littafin كأنه رأوا أنه لم يسمع هذا الحديث من جديد قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث أمر بن شعيب عندنا واجب وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في مصر بس ما أبو تعالى سبحانه سيد السير وأمصر وبه يقول أحمد وإسحاق وقروي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة filbai wa sharabi masu an samu kuma daga wasu mabuta ilimi akwai rahusa na saye da sayarwa a masallaci to ya za su samu da rahusa kuma tun daga annabi a hana ba annabi da ya kawo rahusar ba ko ciniki a masallaci bai halatta an gane ko amma kuyi cinikin a waje shi na sai ko zo sai ba su kuɗi a masallaci wannan babu ne ina mata an gane ko kan irga a masallaci ba ba laifin amma cinikin ba a cikin masallacin ku kai ba وقروي عن بعض اهل العلم من رخصة في البيع والشراء في المسجد وقروي عن النبي في غير حديث رخصة في ارشاد الشير في المسجد akwai rakusar kuma suka ce akwai waƙar da ake iya rera shi a masallaci akwai wacce ba a rera shi to akwai da yace haramun ne a rera waka a masallaci akwai hadisin da ko annabi ya ga ah, Hassan ibn Sabir ko yana haddace wasu waƙoƙi yana tilawar a masallaci sai annabi in yana hadda annabi ya ci gaba malaika jirgin yana tare da sai na umar ya zo ya harare shi dan babu wanda ya kai Hassan ibn Sabir tsoro tsoro ga marfarin kura da umar ya harare shi ne to ina yi ga wanda ya bi ta alkhairi annabi yana ciki ya ce ni bal an shudu fihi wa fihi man huwa khairun minka to anan sai malamai suka ce to ya zaka hada hadisin da ya hana watsa a masallaci da hadisin da ya halatta sai mun ce watsa fa ba wai ka dauko wasu kira ka zo kana watsa ba a kana haddace wasu baitoci an gane ko to anan malamai sun tattauna akan wannan ishu to abin da suka fitar a ciki shine na farko an yi hari ne don tanzi yin rahuwar rahusa ce wasu suka ce a'a hadisan da suka ce ya halatta in waka ce mai kyau mai ce ce waka mai kyau na ɗaya wanda ba a kaɗa masa ganga ba don ba a kaɗa ganga a masallaci ba a kaɗa kalangu a masallaci ba a kaɗa sun za a masallaci sai zuwa suna kada mandiri a masallaci wanda idan kai dan malikiya ne ka je karanta littafin al-madkhal na malikiya me al-madkhal yace duk masallacin da aka kada gagga masallacin daga lokacin har duniya ta duk wanda ya salla shi ba shi me al-madkhal yace sai an rusa masallacin kuma a tone kasar gaba daya na masallacin a zubar a zo da wata kasa sabo a sa za a yi shi a yi sabon gida in kai dan malikiya suna abin da mai albar ne sun masallacin da aka kada maka ganga ko mutum saboda haka wakar da ake cewa mutum yakan iya yin sa a masallaci shine waka mai kyau menene waka mai kyau na ɗaya ba a masa kiɗi ba da kowane nau'in abinci don masallaci ba wurin wasa ba ko annabi Allah da ma hu shira wa ma yanbaghi na biyu kuma ya zanto waƙar ko da ne yaban annabi ne ya zanto babu shirka kace ya ya Muhammadu ka kula da ni da shirka ba annabi yana kula da mutum ne wa yake kula da mutum Allah Allah ne ke kula da mutum maka ce ya muhammadu ya kula da kai wanda ka ce ya ubangijin muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka saka wanda za mu yi amma ko a kai ba zai iya saka a cikin masoyansa ba dalili da yana sa wanda ya so da ya sa babban sabu dalil a masoyansa ko ba ka bai amma bai saba sai sa ma za ka idan mutum ya zai ce ya rasulallah ka taimake ni a kiyama sai annabi ya ce to mu haɗu a bakin alkawusar na annabi ya sani a yin kai dan wuta ne ma ba za ka yi so alkawusar ba za ka fada salati <laughs> ina ba ta an gane za ka faru tun da kansu saboda haka yanzu to wakar babu shirka ah, babu batsa a ciki babu kiri a ciki kuma kana sa ne ba wai sa a masallaci akwai lada ba da wani niyyar ba a shi a sa ibn sabi ka san shi jini yana tafiya da sabi yanzu su a sa ibn sabi su a zamanin su ba wai galibi da ake ba waka ce za ka za a kama waka ɗari wani ya tashi ya yi waka yana mayar da martani yana zagin musulunci yana zagin musulunci sai wanda mawaƙi ko yana cikin musulmai shi ko yana waƙa yana mayar da martani da ayoyi da hadisi ina ba an gane to kaga su shi ne kasuwar waƙa ne ko kuma yanzu ba duniyar ta ake ba in kana indiya sai ka je ka riga ya ta ka dauko ayoyin qur'ani kana kalata addini a yanke ko ba gaba amma a Najeriya ba usulubin wa'azin mu bane haka to shine bambanci da aka saboda haka amma in waka da baiti mai kyau suna iya haddace wasu baitoci na nahawu na sarraf ko ba ba na balaga na kawai na haddan qur'ani na ilimin gado wannan duk ilmuka da suka babu kidi ya halatta amma waka da zaka zo kana wa mutane kidi kana kaza kana kaza wannan ba wurin masallaci ba sai mu dawo cikin karatu haka waka na zambo da ya zaki za ka zo kana karanta su a masallaci ba wani kira babu ma ja a fil masjidin da zai kusurta ala tabuwa kafin duk hujja da wani zai kama ka na kiɗi ya ce da annabi ya kaura daga maka ya zo jina an tare shi da ne kuma za su taɓa gani hadisi na sai hawo sitta ba tarihi ne wanda ya shiga an tare shi da kiɗi ana tsara albadru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ما دعان الله دائي أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المطائي جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير دائي حديث لنا كريح باب وني كان جد هذا الشريعة نبي الأشياء مدينة باب واحد هذا الشريعة هذا يمكن أن بيبات الجنة نبي أنت النبي يا مو تعجر فنيات الودائي تعجر دون وداع to wanda ya taso daga makka mai zai hana shi da wa wada'i ka zai shigo madina kamar fa yanzu in ce wane ya taso daga damaturu ya biyo mirna sai ya shigo biyu ta hanyar ya ta hanyar yola sai na hankali ka zai samu Sani da annabi ya fito ma suna eh, bai ma shafi ta wannan wurin sai ka ɗauki fassarar waken ka ɗauki mab na madina sai da ƙarya ne sai da ƙarya ne kamar a ce maka ya taso daga damasu sai ya zo ya shiga mirna ya zo shiga yadi goni ya zo ya shiga mirna sai ya zo ya shiga hawa sai ya shigo biyu da ba sannan kuma ma a ya inganta a ya inganta to da aka ya shigo madina Ya aka sauro shi da shi sai zama a al'adar su zai same su da ita <laughs> ina fata an gane to daga ran da ya zo kawai fara musu kaga ya sha zuwa makka don ne eh, bayan an fatu makka ko kuma eh, duk lokacin da ya zo makka akwai musulmai koyayyu a makka don mai babu karansa da wani kuma annabi ai da ya zo makka madina din ya ce ya yi ya yi badar ya dawo ko bai ya yi badar ya dawo ba ya dawo da nasara don me ba ta da shi da ganga ba lokacin da shekara biyu da hijira ai wannan lokaci ya kamata a tare shi da ganga don ya yi nasara ya kashe makiya saba'in ya kama saba'in da ya je masu maka ya ci maka da yaƙi ya dawo madina ya kamata in ma akwai gangana a nemi mai dobul dobul din nan a zo ana kaɗa masa amma ba kaɗa masa ba ka zo ka ce addini ta yaya zama addini ina ma jama'a wanda ya kamata na ma ya kamata Qur'ani da yake wa ma wa shira wa ma ya lana Qur'ani da kararrawa ma bai bari ba yadda aljarat min mazamir shaytan ai addini ya fi karfin wannan ya wuce wannan babu ma za da masjid allazi su ala ba babin bayani da ya zo wani masallaci na kai gina shi kan takawa wani Allah ya magana su a cikin alqur'ani حدثنا قتيبة قال حدثنا عجيب بن اسماعيل عن انس بن ابي يحيى عن ابي عن ابي سعيد الخدري قال امترى رجل من بني خدره ورجل من بني امر بن au. Wani مسلم daga bani khudra da wani mutum daga bani amri dan au sai me sai jayayya tara. sun yi jayayya me jayayyar fil masjid alladhi usita ala wa, wani masallaci ne aka gina shi akan ka kaza alqur'ani Allah ya ce annabi la masjidun usita ala tawwa min awwal yawm ahabba an taquma masallaci ne aka gina akan ka tun farkon yini shi yafi cancanta ta tsaya a ciki ka yi sallah to shi da kenan wayannan biyu suka yi jayayya wani masallaci ne wanda aka assasa aka هنا شيء أصنع وراء الله أن كان فوق ذاك تبايع النجوة فقال الخدري سيئ خدري يشف هو مسجد رسول الله حينما صليتوا النجم نمر بنا وقال آخر وليس هو مسجد قباء آآ آه مصلاة قباء شما يجعل أنا مدينة فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكت وجمع ذلك faƙala huwa da sai annabi ce wannan shi ne ya ali masjidu sai annabi nuna masallacin sa yace wannan masallaci na shi masallacin da Allah yake an gina shi akan takawa a farkon yi wa fi zalika khairun kafir a cikin wannan akwai alkhairi mai yawa to kun ga wannan ya nuna mana masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أبو بكر ربنا أن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن به باس وأخوه ونيس بن أبي يحيى أثبت به فجماعة تبتر واحد شو مقصود وتدعى على كم واجبة فصلاته عن النبي وانا حديثي يا كاو كما حديثي نفسه صحيح يا صحيح وكسر حديثي نتبو ده قريبه ده شاسو إلا كواس أما في الجماعة هل يزال صوت حديث كما حديث ابن حجر يا كاشي فتو الباري كين قد manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu da suka gina masallaci sai suka ce gayyato annabi ya zai bude suka sai suka tsara idan annabi yanzu za su kashe shi a masallaci so ka mata goron ga yata lokacin zai fita tabuka sai ta kuya kuri sai na zo zan sai da annabi ya je tabuka ya dawo yana shirin zuwa kai ziyara masallacin sai Allah ya saukar da aya yake gaya masa kare su والذين اتخذوا مسجدا فرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا فكان لمن حارب الله ورسوله وانا زي يجي ده الله ده قال قالت لا تكون فيه أبدا هر أبدا وانا مسلاتين كركز فياش manzo Allah ya sa saban suka zo da wuta suka rusa masallaci suka ما masallaci da aka gina ta a kan ta'addanci ana rusa ta kar ka zo kana kuka an rusa masallacin yan ta'adda Allah ya sa a rusa kuma annabi ya rusa ka zo kana kuka masallaci an ta'adda wani ba masallaci an ta'adda ba za ka ce eh, wurin ta'addancin yan ta'adda a nan za a yi mitin wa za mu kashe wa za mu harbe an gane ko a ajiye wasu makamai a wurin a yi kaza wannan Allah ya ta rusa in hukuma ta rusa ta yi daidai har ma Allah ya ce masallacin a kan gaban jahannama aka yi malamai tsari suka ce har yanzu idan ka je wurin da asal ne ke, idan ka samu wata kusa ka huta kasar kana cire kusa za ga fakin hayaki yana fitowa ba ala ta akan gabar jahannama yake sai Allah ya ce wa annabi lamar tudun usisa ala takwa min awwal yau. masallaci da ga gina akan tsoron Allah a farkon yini a haƙu an da kuma fi shi ya dace da nika tsayuwa ce da annabi yana zuwa Madina a hanya ya tsaya ta buka ya tsaya a abin Quba ya gina wannan masallaci shi da masallaci da annabi ce duk wanda ya je na fila raka'a duk kamar yayi umara to shi ne sai annabi ya zo kuma yace ya ahlal quba hadisin sahihi ya ku yan quba inna allaha yusni alaikum allah ya yi ku ce in ruzo masallacin ku yin sallah to wai kuna da tsarki me ya faru in ku ce ya rasulullah mu mun rayu da kiristoci masana kafin zuwa musulunci to duk lokacin da suka yi bawali suka yi ban gida suna tsarki da ruwa sai mu ma muke kwaikwayon su muna tsarki da ruwa to kaga wannan ayar da hadisi na sun nuna masjidul ladhi mususa ala sabwa masallacin da aka gina kasa kawai shine ne ko ba kun gane har yanzu idan kana karatu akwai wani hadisi kuma ya ce ka'aba masallacin ka'aba wasu su ala tabu kuma duk hadisan sun inganta to magana masu inganci babu cin karo masallacin annabi na madina wasu su ala tabuwa masallacin kuba wasu su ala tabuwa masallacin ka'aba wasu su ala tabuwa dukkan sun tabbata wasu sun tabbata da ayoyi wasu sun tabbata da hadisi saboda haka ba za ka ce wanda ne da wannan ba da mu ba ba aka sa aka ta ba da Allah bai faɗa ba da ni bai ce in kai ta kai sallar ka ba kai umara ba da masallaci ne ba gina ta tsoron Allah ba da ba za ta sallah cikin da ya fi sallar mu sau dubu ɗaya ba da ka'aba ba da ba a kan ta gina ta ba ba za ta sallah cikin da ya fi namu sau dubu ɗari ba fa dukkan su usisu ala tauhid sana duk wani masallaci da suka gina shi akan tagawa usisa ala taqwa wayanda ba su gina akan tagawa ba ma usisa ala ba amma don ba su gina akan tagawa ba ba zai hana wanda ya sallah a ciki da tagawa Allah ya karba to kun ga wannan ko ya sai karantar da mu cewa abinda dama sananne da a wurin mu musulmai shine masallaci ba abinda mu musulmai muke a ciki sai dai sallah da karantar da addini an gane ko da tattauna maslaha ta ci gaban addini amma ba ma taɓa cewa za mu kashe wani za mu yi kaza wani za mu yi ta'addanci wa wani wanda ba mu taɓa yin sa ba dan masallaci wurin ibada shi yasa masallaci ba za ka yi shi da labule ba <laughs> ko ba gaba yawwa ko masa abu ne amma duk wanda ga masallaci ana ana eh, shirya ta'addanci a ciki ta wani ba masallaci bane rusa shi fi alkhairi a rusa shi ko a mai da shi shago eh, masallaci mai rai ko a mai da shi wani sto gwamnati ta rika zuba wa talakawa abinci a riga raba musu ko a riga tara musu taki ana raba musu wannan wani ana karanta da mai don kar ka zo ka ji idan ana rusa masallaci yan ta'adda cikin masallaci ba ɗakin Allah ne wala ba ɗakin Allah ba ne ɗakin ya iska ne gwanda keto na yan wiwi a kan wannan wuri don ɗan wiwi ya tsaya wiwin kawai zai sha amma wannan wuri da yan ta'adda suke gina masallacinsu su a nan za a tattauna za a kashe wani za a harbe wani ina za ka ce masallaci a masallaci ma tukuna a wajen malaman fikiyo ko ko warwata ka gani ko burbutu ka gani fitar da shi waje za ka yi gani kai shi amma ka zo masallaci ka kashe kai mitin a wani masallaci za ka zo kashe wani a wani masallaci wannan masulun tsirar وما جاء في صلاة في مسجد قباء أبن يزوج من صلى مصلاة قباء حدثنا محمد بن على أبو كريم وسفيان بن وكي قال حدثنا أبو أسامة أنا عبد الحميد بن جابر قال حدثنا أبو الأبرد مولى ابن مولى بني خطمة أنا سمع أسيد بن الأنصاري وكان من أصحاب النبي يحدثه عن النبي قال الصلاة في مسجد قباء فأمر النبي كما صلى مصلاة قباء فمر كمر أمر أيضا صلى مصلاة قباء ibn majah rubutu ake haka abu ya la an fi so ma ka fita masallacin ku banda alwalan ka in kai sallah kamar kai umara قال وفي الباب عن صالح بن هنيه قال ابو يوسف حديث وسيد حديث حسن غريب ولا نعرف لوسيد منذ عين شيئا يسوق غير هذا الحديث ولا نعرفه الا من حديث ابي اسامه عن عبد الحميد بن جابر وابو الابرد اسمه زياد مديني شيخ سامع حديثي da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace rana asabar sai ya zo ku ba wata rana a kafin hawa wata rana da safa yana fila raka'a babu ma ja fi ayyul masjid afdal babu bayanin da yazo wani masallaci ba masallacin kasar ka a ciki ana magana manyan masallatai yan duniya حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حولك وحدثنا قتيبة عن مالي أنزل بالرباء بن وعبيد الله بن أبي عبد الله الآخر أنا أبي عبد الله الآخر أنا أبي هريرة أن رسول الله قال فقالت صلاة في مسجد هذا صلى مصلاتنا والنم سيتي هذا ونك خير من ألف صلاة في ما سواه يا بي صلى جبو وأنا باشيبا إلا المسجد الحرام سيدي كعبة إن كي صلى ده كعبة كما يا كوني يصلى فوق ناس ودبو دايما قال أبو يوسف ولا يذكر قتيبة في حديث عن عبيد الله انما ذكر عن زيد بن أبي رباح عن أبي عبد الله الآخر عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو عبد الله الآخر اسمه سلمان وغروي عن أبي هريرة من غير وجه عن النبي وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مريم وابن عمر وعبد الله بن زبير وأبي ذر وكل kun ga من manzo صلى الله عليه وسلم يا ga mana falalan masallatai a biyu masallacinsa na madina idan ka yi sallah masallacin annabi na madina ya fi sallah sauran masallatai ya fa dubu da wanda ya salla a masallacin haramin ka'aba ya fi wanda ya salla a masallacin annabi sau ɗari kenan ya fi namu sau dubu ɗari shi yasa ka yi salloli biyar na kwana biyu kakal a haramin ka'aba ka fi wanda ya sallolin mu sau miliyan ɗaya sau miliyan ɗaya sai ka ga duk wanda mai wayo ne in ya zo haji ko bara za ka a da masallacin za su tare za ka ga wani in ya fita yawanci za ka zai zo ya aza a masallacin to ba zai bar wurin ba ya yi la'asar ya yi magari ba ya yi isha sai a su asuba irin sulusun dare na ƙarshe sai ya ya tsawafinsa a wani lokaci mai falala ya jira asuba saboda haka ba karamin lada ba amma sai ga wani ya je haji ba ruwan shi sai ta barci ko ya ta yawo ko ya je sallan gari za mu sallan gari ya kai shi bai damu yi wannan sallar wani kuma zai ji ana tada kama a masallacin sai ce sallar zai wuce shi yana ganin ya biya kuɗi riyal kaza riyal kaza ya masa tsada da shike su ma direbobin sun san falalar sallah masallacin haramin abu nan gashi na kana hanga masallacin amma in ka fito in za ka sai kare tazi nan da nan sai ka riyal biyar riyal goma to wani sai ya ga da ya biya riyal biyar ko ba haka ba wanda riyal biyar din nawa ne bai eh, fi naira ɗari uku ɗari hudu ba to gwanda ya rasa wani to nawa ka kai shi ma kake da haji goma wani ka je ka yi sallah ɗaya sai da yake da sallah dubu ɗari wannan kira a idan muka duba jama'a manzo Allah ya yi a wannan wasu masallatayya a duniya masallatai da aka yi a wannan su a duniya su hudu ne ɗaya kaɗai sai ke can Falastin Kudus amma Makka ta Saudiya ta more tana da uku duka ka ɗauki masallaci annabi na Madina wanda sallarsa daidai da namu sau dubu ɗaya ka ɗauki na Ka'aba daidai da namu sau dubu ɗari ka ɗauki Kuba in ka je kai na fila kamar kayan umara saudiya kadai ta tashi da uku duk duniya kuma aka ba da ɗaya kawai wa falastin masallacin kudu sun kai sallah shi daidai ke da sallah ba sau ɗari ɗaya ne aukansu to abin da ya rage mana a nan manzo Allah ce sallah a masallaci na wannan sai ce haza wannan ko ba ka ba amma na ka'aba bai ce me ba bai ce wannan ba amma na madina ya sai ne wasu sai wasu ka ce mai wa ya gina na kuba kuma ya gina masallacinsa na madina sai yake duk da duka duna na yi amma haza wannan <laughs> na wani madina to shi ne wanda yake daidai da wannan to a nan wata matsala ɗaya ya rage matsala ɗaya da ya rage wasu malamai suna gani yanzu masallacin annabi a yanzu da ka'aba haramin ka'aba a yanzu sun fi girma sama da na zamanin annabi me yiwa a zamanin annabi masallacin bai fi girman wannan da kuke ciki yanzu ko masallacin annabi na madina ko na san idan ka ɗebi wannan wurin namu daga masallacin na, ka yi gajimaren nan gefe nan ka yi bari nan ka wuce in ba kai ka tafi can mana duniya ce ku to kaga sai wasu suna da fatawar daidai shafin masallacin annabi ta in ka je ka samu sau masallacin sa a zamanin sa in ka samu sau daidai wurin ina kake da wannan falala amma in ka yi sallah inda ba daga bayan sa aka kara da yawan jama'a ko da samu wannan Yana ba ta gani gano bishara na mawafa ne ma malam usaimi ya tattauna wannan matsalar na mubarak ka koriya kawo amma bai mata bai tattauna ta da fadi ba amma magana da inganci dama annabi ya san addininsa zai yaru saboda haka ko da yau an ƙara masallacin har ya zo najeriya muddin sabon da har nan zai zo to ya shiga masjidi haza in kai sallah kana da wannan falala na sallah sau dubu ɗaya na masalata da kuma dubu ɗaya حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزاء عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال باء يبلغ رجل نيما تبركي إلا إلى ثلاثة masajid sai zuwa ga masallatai ya uku masjidil haram ka'aba kenan wa masjid hada madina kenan wa masjidil aqsa da masallacin qudus qala abu yusa hada hadithun hasan sahih Na ba ma ja'at al-mashi ila al-masjid bayanin da yazo game da tafiya zuwa masallaci حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه النبي عن تاري اقامه فلا تاتوها كذا ku صلى وانتم تصحون antum ولكن ائتوا وانتم تمشون itu wa antum وعليكم السكينة كتفيد نسوة فما أدركتم فصلوا أبن كنا رزقاكم صلاة وما فاتكم فأتموا أبن يوجه مكوشكا وفي الباب عن أبي بكادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس قال أبو عيسى اختلف عن العلم في المشي إلى المسجد فمنهم أشكم على مي مرة أخوان لك قالي الإسراء أنا إيه قاوة Iza khafa fawta takbir ya ji tsoron su cewa kabbara al'ula na farko hatta zikira har an ambata an ba da ana wuka ne harwilu wani yana iya sassarfa ila salati zuwa sallah wai wasu suka ce kana iya sauri Inda dai baka son kabbaran harama ya wuce ka wa bil wa cikin su man kada al-istira akwai wanda yake gaggawa wa tara ayyamsha ala tu tu adatin sai suka zaba bai shi ya tafi masallaci yana tafiya ala tu adatin akan تاكا تنظم ووقار لنسوح وبه يقول آمر وإسحاق وقال العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق إن خاف فوت التكبير التكبيرة الأولى هي يجد ورسوك وركبر عن فرقه فلا باس أن يسرع في المشي باب الذي يقلق وتتفيع أما وانا ما قنا بأكفيت با سند بيع النبي يجي أجاء نبي wata hadisi ya ce ku zo da natsuwa la ta tsawo kada ku yi gaggawa to babu saboda haka ana zuwa masallaci a nasai حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي نحو حديث ابي سلمه عن ابي هريره بمعنى هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي وهذا اصح من حديث يزيد بن زريع حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي نحوه yanzu jama'a wannan hadisin ya nuna idan mutum zai zo masallaci ko da an fara sallah kar ya zo da gaggawa shi da magana raji sai dai ka ce ya za a nudiya lis salati min ce al-jum'ati da ya gaggawa to wajen zuciya ne ya yi gaggawa na niyya da ya gaggawa duk kafin ranar juma'a ku wanke kaya ku goge amma ba wani yana nufin gaggawa ta ce sani ma da ce a wata gwatar musallata abu da su wuce muku a cikin ku me ku cika akwai ruwaya ko ma ajar ku masallu ma ba da ku me fasqudu sai da mutane suna samun matsala wai ta ce maka ɗayan yace a cika ɗayan yace a biya yanzu misali idan mutum ya zo ya tarar an yi sallar magariba raka'a biyu raka'a ɗaya sai ya samu biyu sai wasu ce maka sai ka ɗauki ma adrakun ba sallu abu da wanda ku salata wa fa da abu da wuce fa a cin muku cika yadda muka karanta to ya ce cikawa kenan kai yanzu wanda ka samu zai ne na ɗaya da na biyu ka kai sai ka kawo na na uku fatiha ka ɗaya wasu wani sun ɗauko ga fako zo ka biya kaga biya ya kama ka irin abin za ka biya in ka samu raka da aka sallame za mu ya wuce ka fatiha da sura a bayyane to ka fatiha da sura a bayyane to jama'a kafin nan mu sani da fa'atimu da fakuhu duk abu da suke da kima duka cikawa yake da saboda haka ya kamata ka fahimci zance yanzu misali ah, a larabci akwai abin da yake ɗaukar harshen gaba yanzu a larabci ku ji ɗan ce a tamma kuna ji a tamma ya cika banda ya cika din baya ɗauka wata ma in an ce hol kasuwa yana ɗaukar ma'ana biyu kasuwa yana ɗaukar ma'ana sha biyar ka je ta sahih bukhari kitabu tafsir amma a cikin ma'anar da yake ɗauka kasuwa yana ɗaukar biya kuma yana ɗaukar cikawa wani ya tsoro tafasahun masu aiki hajji wani yanzu su cika ta da maka aiki hajji wa qadara buka ubangijinka ya cika ta ya farkar ya cika Allah ta abudu illa biya kenan ma da ku fasalo ma ba da a fa mu? da wa ma ba da ku fa ku duk yana da ku cikawa don ba zai magana fatawaju kan abu ɗaya ko daban-daban ba don ƙur'ani ba bai da ba saboda haka magana mafi inganci kai abin da ka samu su ne farkon ka kai sai ka ci sai mu tsaya a nan a nan faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko ko tun tuna ka Allah ya ce mana akwai wasu tambayoyi kamar haka wai wata ce tana tare da makociyarta ko da yaushe suna zama tare amma ta lura ba ta son yin sallah a kan lokaci ko kwata-kwata ba ta yi yaya zama su tare da farko ta da kin lura ba ta sallah ko tana wasa da sallah ki mata nasiha lalle lalle da ki mata nasiha ki nuna mata Allah ki nuna mata Allah in ta ki sai ki nuna mata ko in ba za ta yi sallah ba za ku ba don ana dauke bala'i daga wani wuri a fadin da akwai wanda ya wasa da sallah saboda haka ke yi mata nasiha ibe ya bai ki kaurace وهي صلى واجبنا عن دكة مسلم عن دكة مسلم إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موجودا وهي وانا قتلها لقواعد رسول إن صنع كل وجه نباتا نظاتي منافسة takaicen takaitawa ai duk duniya ba sai wanda ba yi magana shi ba yi zai kai ko ba gaba ko musamman ma mata lamarin sai a hankali abin da suke yi kawai na munafurci duk wanda ya munafurce ka in laifin ka ne sai ka gyara in ba laifin ka ba ba kaga suna kankare maka wasu laifuka saboda haka su suna munafurtan ke ba ya munafurce su sai dai idan abu akwai abu abin da su kina iya sake musu bayani akan ga abin da suke bai dace ba idan ba su gyara ba don kin kaurace musu da su haka bai zanto aibi don munafiki yana da illa kwarai da gaske ba ta za tana sallah dare da dare amma halin da take cikin su ba ta yi son daga tana son ta ringa sallar walawa tsakanin tsawon tura zuwa wani da ya ladin yake za an ce na jiran allah yana saukowa sama ta daya kuma yana karɓar addu'a ga kauce haka ma idan na yi na ranar zai karɓi ga kaucen ko kuwa ya sun za su karɓa ma na sallar dare ya ce duk na filolin duniya ba wanda ya kai sallar dare daga sallar farilla sai sallar dare kiyamun laili shi da gadara duk wani annabi gadaran sa na samun kusancinsa da Allah kiyamun laili shi da kuwa ke karma zuwa ga kwanci shawara ta in zai yiwu ki yi kiyamun laili ko ki yi wasa in wannan lura da kwai sa mutum baya samu ya tashi ya samu kiyamun laifin, to ko bayan isha'i sai ke na fila da niyyar kiyamun laifin. don Allah ya sani lokacin da an samu damar a rai ko ba ka ba ko kuma ba sai karfe bin dare ba idan kin tashi kada yanzu alfijir yana ketowa wajen biyar ko karfe kudi ya tashi ko hudu da rabi zuwa biyar duk na biyar da ke suna su biya mulai amma sallar wala hashi ma sallah shi yana da falala don annabi ya ce salatul awwabi na ke da sahmidul fusal sallar masu mai da al'amari zuwa ga Allah sallar yan aljanna shi da lokacin da raƙuma ke shan alwashi to akwai wanda suka fara waye na makaranta muna roƙon Allah ya ba su sabati ya hada su da AA in ya kakare ya ba su BB ko da jifa-jifa ya raba su da sharri EF Allah sa su rubuta a dace kuma akwai ɗalibai a cikin safina sun je mai to Allah ya kawo su lafiya kuma Allah ba su nasara kan yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk